Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel ka saura abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko za a ji cewa a Najeriya masana harkokin shari'a da masu yin nazarin kundin tsarin mulki na sharhi akan sauya sunayen 'yan takara wanda ba su shiga zaben fidda gwani a mazaɓinsu ba. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridin Nijar amma kafin nan ga fila Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum da fatan waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa fili hashim gumel shugaban ukraine vladimir zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na kokarin kare yankin gabashin kasar amma ya ce dakarun rasha za su ci gaba da fuskantar turjiya daga ukraine a cikin jawabinsa na daren jiya litinin zelensky ya ce dakarun ukraine suna fafatawa don kare garuruwan lischance da donetsk da ke gabashin ƙasar da ma yankin baki ɗaya. Muna faɗa mai matuƙar wahala a can, amma muna da 'yan matanmu da mazanmu a can, in ji shi. Ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana. Gwamnan Luhang Sahi Haide ya faɗa ta gidan talabijin na ƙasar jiya Litinin cewa halin da ake ciki a lardin gabas yana da matuƙar wahala. Ya ce sojojin Rasha ne ke rike da mafi yawan birnin Next. na lardin da ke fama da rikici. Haide ya ce dakarun Ukraine sun ci gaba da rike wani yanki ɗaya kacal na birnin a kusa da tashar sinadarai ta Azot inda mayakan Ukraine da fararen hula kusan 500 ke samun mafaka. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu a jiya litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga Turkiyya zuwa arewa maso yammacin Siriya. wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan hudu. Yana da matuƙar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan hudu da dugu ɗaya a yankin da ke da buƙatar taimako da kariya in ji shi. Kashi tamanin cikin ɗari na masu buƙata arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Majalisar mai wakilai goma sha biyar dole ne ta yanke hukunci nan da ranar goma ga watan Yuli ko za ta tsawaita izini ga Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗarta. Ƙungiyoyin agaji na kaiwa Siriya miliyan 2.4 a yankin arewa maso yamma da ke ƙarƙashin kulawar gwamnati a kowane wata tare da taimako mai muhimmanci ta hanyar albab hawa daga Turkiya. Ƙasar Rashi tare da tana nuna alamun son kawar da tsarin tsallaka iyaka da aka shafa shekaru takwas ana yi, kuma ta mayar da aikin sabuntawa na shekara-shekara wani atisaye mai cike da rudani a cikin majalisar. lamarin da ke barin ƙungiyoyin agaji da masu bukata a cikin mawuyacin hali. jiya litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane goma sha uku ciki har da sojojin gwamnati goma sha ɗaya daga baya ƙungiyar isis ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓauna da aka kai ta kafewa ta kafar sada zumunta ta telegram sanarwar da ma'aikatan tsaron ƙasar ta siriya ta fitar wacce kafar ya labaran ƙasar ta nakalto ta ce baya ga mutuwar mutane goma sha uku an jikkata sojoji uku a harin rahoton bai fayyace da a kai harin ba lardin na raka ya taɓa faɗawa hannun ƙungiyar isis wadda ta ɗauki babban birninta na raka a matsayin hedikwata halifancinsu da ya mamaye wasu sassan siriya da iraki. kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a najeriya masana harkokin shari'a da masu yin nazarin kundin tsarin mulki na sharhi akan sauya sunayen 'yan takara waɗanda ba su shiga zaben fidda gwani a mazaɓinsu ba inda suka nuna cewa sabuwar dokar zaɓe ta haramta yin haka wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana Ƙididdiga ta nuna cewa kashi saba'in cikin ɗari na 'yan majalisar ƙasa ne suka faɗi zaɓukan fidda gwani a mazaɓinsu, ciki har da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan da tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom Godswill Akpabio da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar da tsohon gwamnan jihar Kebbi Adamu Aliero. Ko da yake Ahmed Lawan da Godswill Akpabio sun samu sa'a jam'iyyar APC ta mika sunayensu ga hukumar zaɓe a matsayin 'yan takara duk da ba a yi zaɓen fidda gwani da su a mazaɓinsu ba. Jam'iyyar APC ta ba da sunan Ahmed Lawan a maimakon sunan Bashir Sharif Macina, wanda shine wanda ya yi nasara a zaben fidda gwani a jihar Yobe ta Arewa. Shi ma tsohon gwamnan jihar Akwa Ibom goswil Ababio shine aka mika sunansa wa hukumar zaɓe maimakon sunan udom ukudom wanda shine ya ci zaben fidda ɗan takara a shiyar arewa ta yamma a jihar akwa ibom ƙwararre a harkar shari'a barista mai nasara ibrahim umar ya yi fashin baki akan abin da dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanada a game da sauya sunayen 'yan takara to idan muka la'akari da wannan muka yi duba akan shi ahmed lawan akwai abubuwa kamar guda uku na ɗaya ahmed lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara takara suka fafata har wancan ya samu tikiti saboda haka haramun ne a dokar najeriya ya ce zai iya fitowa ko da za a sake wannan a ce za a yi da shi na biyu kuma ahmed lawal bai fito a sabili da wannan sake zaɓe wanda doka ta tanada a sake yin zaɓen ba na biyu kenan na uku kuma hukumar zaɓe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawarar ma ahmed lawal shine ake so akan wannan abu sannan na hudu kuma babu dama wadda take za a iya amfani da ahmed lawal yanzu ya cike saboda shi shi wancan ya samu gatan shi ɗaya ne ɗan takara ba wai da wasu yayi ba. Ko da yake kwamishinan watsa labarai na hukumar zaɓe Festus Okoye ya bayyana wa gidan talabijin na Arise cewa hukumar zaɓe ba ta da hurumin kin karɓan sunaye da jam'iyyu suka aika mata. tunda jam'iyyu su ne doka ta ba su dama su gudanar da zaɓukan fidda gwani ita hukumar zaɓe aikinta shine sa ido domin ta tabbatar an bi dokoki wajen yin zaɓen daga bisani sai ta fitar da rahoto Okoye ya ce ɗan takara yana iya neman izinin yin amfani da rahoton hukumar zaɓe idan bai gamsu da matakin da jam'iyyarsa ta ɗauka ba. Ganin yadda abin ya kasance sai na tuntuɓi Hussaini Muhammad Isa mai magana da yawon Bashir Sharif Macina wanda shine ya lashe zaben fidda gwani a yobe ta arewa ga bayanin da ya mani yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa kara kotu a dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa bashir macina bai janye takara ba yana nan a cikin takara amma duk da haka kuma ta canza sunansa ta kawo sunan wani ahmad lawan saboda haka babu abin da ya rage wa bashir macina kamar ya kai kara kotu domin in kika duba kundi na tsarin eh, dokar kasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na talatin da uku ya nuna. nuna cewa babu yadda za a yi ka canza sunan dan takara matukar ba mutuwa yi ba kuma ba rubutawa ya ce ya janye ba saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu kuma insha Allahu muna tunanin za a mana adalci abin jira a gani shine yadda za ta kaya idan bashir macina ya garzaya kotu da sakamakon zaben fidda gwani na yobe ta arewa inda ya samu ƙuri'u tara madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfilo dauke da kashi na biyu na labaran. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya sanar da cewa za a rusa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar, lamarin da ya haifar da sabon zaɓe. Bennett da babban abokin ƙawancensa Yair Lapid za su rusa majalisar dokokin ƙasar nan da kwanaki masu zuwa in ji ofishin bennett lafid dai zai yi aiki a matsayin firaminista na riko har sai an kafa sabuwar gwamnati gwamnatin bennett ta kasance mai rauni tun bayan ta hau kan karagar mulki shekara guda da ta wuce ƙawancen jam'iyyu daban-daban ne suka haɗa har takwas da suka da masu ra'ayin mazan da masu saucin ra'ayi da na larabawa musulmi Ƙungiyar ta fara wargajewa ne bayan da wasu mambobin jam'iyyar Bennett suka yi watsi da ita. Suna masu cewa suna jin Bennett yana miƙa wuya da yawa ga abokan ƙawancensa. Sabon zaben da ake sa ran za a yi a cikin kaka zai iya baiwa firaministan da ya daɗe yana kan mulki Benjamin Netanyahu damar komawa kan karagar mulki. A halin yanzu, Netanyahu shine jagoran 'yan adawa bayan shafe shekaru goma sha biyu yana mulki. daga ƙarshe yayin da masu kada kuri'a a ƙasar colombia suka ajiye kyamar baki na tsawon lokaci ga 'yan adawa suka zaɓi ɗaya a matsayin sabon shugabansu sun kuma sake nuna wani muhimmin mataki na zaben mataimakiyar shugaban ƙasa baƙar fata ta farko lokacin da tsohon ɗan tawaye gustavo petro ya hau kan karagar mulki a ranar bakwai ga watan agusta wata babbar jigo a gwamnatinsa ita ce faransiya marquez abokiyar takararsa a zaben fidda gwani ranar lahadi marquez wata mai fafutukar kare muhalli ce daga latoma wani ƙauye mai nisa da tsaunuka ke kewaye da shi inda ta fara shirya yakin nuna rashin amincewa da aikin samar da wutar lantarki sannan ta kalubalanci masu haƙar gwal waɗanda suka mamaye yankin da 'yan asalin kwalambiya suka mallaka. 'Yar siyasar ta fuskanci barazanar kisa da yawa saboda aikinta na muhalli, kuma ta zama mai magana da yawon bakar fata a kwalambiya da sauran al'ummomin da aka ware. a cikin hirarraki da dama ta tattauna batun samar da ma'aikatar daidaito wadda ta ce za ta jagoranta kuma za ta yi aiki a sassa da dama na tattalin arziki kan batutuwan da suka hada da rage rashin daidaiton jinsi da kuma magance rarrabuwar kawuna da 'yan tsiraru ke fuskanta. da sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. madalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba 'yan ƙasa da hukuma ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Hanya ce wadda ta hoto daga Soraz gurin da aka ce ana hudu arziki a bar hanya kamar haka ta lalace ta gurɓace. Babba hanya ce ita ce wato Transaharian ita take hutuwa tun daga Algeria ta kai hal Kano an kuka leka ta kai hal Lagos a cikin Najeriya. Lalle ho idan ho ba a gyara wani hanya ba to gwagwarmai za ta yi kamari kuma zan mu sanyo al'umma da magaram kakaf. Har yanzu muna kan batun na jan hankalin hukumomi game da babbar hanyar da magaram zuwa kamfanin soraz da ke aikin haƙar albarkacin mai tare da tace shi a yankin arewacin jamhuriyar niger wadda ta wuce ta bakin jami'ar andre salifu ta birnin da magaran din a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi madalla masu saurare a wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata kun ji yadda ɗalibai da sauran jama'a suka koka kan yadda wani bangare na hanyar da magaram zuwa yankin agadas ya wuce ta gaban harabar jami'ar andre salifu ta birnin da magaram na jamhuriyar ta nijar in yake jikkata mutane tare da salwanta rayukan wasu a kusan kowace rana saboda lalacewa rahotanni sun ce bayan kwanaki biyu da fayyace halin da wannan hanya ke ciki a wannan fili na 'yan ƙasa da hukuma wata tawagar gwamnati daga birnin yamai bisa rakiyar gwamnan da magaran da magajin garin da magaran da sauran kusoshin gwamnati ta kai ziyarar gani da ido tare da ba da tabbacin ɗaukar matakin da ya kamata a cikin hanzari. Amma ganin cewa masu amfani da wannan hanya musamman ɗaliban jami'ar Andre Salifu na ci gaba da fuskantar ƙalubale la'akari da saukar ruwan damina ya sanya ƙungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar 'yancin bil'adama shigowa cikin wannan gwagwarmaya ta jan hankalin mahukunta. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin da magaram Tamar Abari ta shirya rahoto akan wannan batu. Har yanzu dai kamar yadda da 'yan magana ke cewa tsugunni ba ta kau ba game da batun hanyar da ke zuwa jami'ar da magaran daga cikin garin da magaran ɗaliban sun kai kukansu wajen dukkan wanda ya dace daga hukumomi har manyan gari sai dai har yanzu shuru wai an aiki bawa garinsu hakan ne ya sa ɗaliban na cewa da ci gaba da gwagwarmaya rabi'u ismail hami magatakarda na kungiyar ɗaliban jami'ar ta da magaram gwagwarmaya tana ci gaba muna da salo-salo kala-kala kwanan can mun hoto mun ciki ramuka na hanyar wannan inda muka siyo tsakuwa da ƙasa muka ci ciki ramuka saboda kun sauna ramukan su ne suke kawo hatsari-hatsari kullum mun ba a rasa inji ɗaya ko biyu wanda zai su haɗi yara su ji ciwo wasu su karye idan aka ce damana ta zo hanyar wannan cabalitin da yake wakana a saman hanyar wannan shi da kan shi ya kara yawan hatsari shi yasa muna a shirye mu ci gaba da gwagwarmaya a yanzu haka mun ba su hukumomin ne dama ta su yi aikin wannan hanya kamar da suka alkawali za su yi cikin wannan wata na juwan da muke ciki musamman ta ga bakin shugaban ɗahirar da magaram alhaji abdulrahim balarabe wanda ya ɗauka mu alkawali gaban kowa da kowa gaban gwamnan jihar magajin gari a gaban gwamnan jihar da magaram a gaban shugaban majalisa ta nan garin da da magaram gabaki daya a gaban dukkan wa'inda harkar wannan hanya ta shafa ya gwada mun ma cewa za a yi hanya mai zuwa da zauwa ya tabbatar da cewa tuni akwai kamfanin da aka ba wannan aiki mu dai a yanzu haka muna a kan bakanmu muna jira magari zahiri mu gani lalle lalle an zo an fara bambare wannan hanya an fara gyara ta saboda idan kuna tuni yi zamanin 18 ga watan Disamba na shekara 2018 da aka yi ayyukan da magarin sabuwa wannan hanya ita aka fara babbarewa kaman za a yi abun sai daga baya aikin ya tsaya kenan yanzu ma so muke he mun ga kat lalle gashi na an tada wani hanya an zo an fara wani aiki tukwana za mu yarda idan kuma ba haka nan ba to wallahi gwamnati za ta ci gaba su hukumomin tunda a kulli yawon suna nuna cewa a bamu mu yarda da su ba kuma ta wani bangaren ai muna da gaskiya tunda su suka ma alkawari za a fara ayyukan cikin watan maris wanda ya wuce yau wata uku shiru ba a fara ba yanzu suka dauko mu wani alkawari kenan mu me zai sa mu zai hana mu samu shakku ko mu yi kwankwanto wajen wani alkawari da suka dauka kenan shi yasa muka ce tunda suna kallon wannan al'amari za mu yi dan jinkirta mu gani amma cikin shinkitawa wannan mu muna iya muna kawo wasu gudunmawa gudunmawa mu musamman ka lura wannan cikin hanya da muka yi saboda lalle ho idan ho ba a gyara wannan hanya ba to gwagwarmai za ta yi kamari kuma zan mu sanyo al'umma da magaram kakaf to ko su daga nasu waje kungiyoyin hararen hula wace fassara za su yi ma wannan al'amari yahaya masi shine jagoran kungiyar alternative espace citoyen ta nan da magaran ba magana dalibai kadai ba magana duka wanda suke kan hanyar nan masu gidaje kan masallatai gurin ibada kan masana'antu an sun ma kawar sun bar wajen kaji tausayin wanda suke zarga-zarga saboda babba hanya ce ita ce wato wato transaharian ita take fitowa tun daga algeria ta tai hal kano an kuka leka ta tai hal lagos a cikin nigeria amma shi yau gashi ya zama to dan kilomita da bai wuce goma ba ana ta alkawura ya kai bila adadin har yanzu shiru kake ji malam ya ci shiru to ina magana ta kwana ba sani ba an ce dai yan satom sun fara zuwa suna aune-aune kamfanin da ya kamata kamata kenan ya ci gaba da aikin shiru dai ba labari amma dai muna kira ga duk hukumomi da wanda suke da hannu a ciki su ji tausayin talakawa su ji tausayin masu bin hanyar nan musamman aka leka gani yau abin da muke kaicewa da shi shine wanda suke safar man fetur ta suke bi su je su dauko danyen man fetur arziki yana ta wucewa amma talaka ya ki gani a kas kullum an kuka ce ku kilga telam din da take lodi musitar ba iya kilga wanda suke suke zirga-zirga kan wannan masu dakon mai a kilga a ware ɗaya kaɗai ta isa ta isa a yi wannan aikin amma ina dalili talaka ya kasa gani a kas sai dai mu ji an ce yau an buɗe ina ne an kwashi miliyar kaza ina ina za a shiga kasar nan ina ne makoma talaka to muna kira ga duk wanda ke da hannu a ciki wannan al'amari su ji tsoron Allah su maida su yanda hankali domin a gyara wannan hanya an wani matsala ce a saki tunda a cikin kwangila akwai contract na a ah, canza wani an kai ba za ka yi ba dan me an shi wanda baya yin an dai ba dare mushi gindi bane aka yi an dai ba kuma ƙarya ba ce ba bada ba ka ce an bada za a tsaya ana jiran mutum daya duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe Amadu Dankwari dan gwagwarmaya ne na horar hula a ƙungiyar MPCR ta nan da magara. Jan hankali ne muke wa gwamnati. Wannan aiki aiki ne wanda ya kamata a ce an gaugauta shi da yi taimamanke wannan hanya kin gani hanya ce wadda ta hoto daga soraz duk wani bako wanda zai shigo cikin garin wannan sai ya ta wannan hanya kuma ba abin alfahari ba ne gare mu gurin da aka ce ana hudu arziki a bar hanya kamar haka ta lalace ta gurɓace amma mu mutanen garin ba sa yi ba don saboda mu to ya kamata su yi don saboda baki hanya ce wadda eh, a kullum Eh, motocin da suke bi Allah kaɗai ya san su da manya da ƙanana kuma hanya ce ta yan lakwal universal da magaram wannan hanya take eh, akwai lakwal dewa wanda a wannan hanya kullum suke kenan kira za mu gwamnati mu ƙara kiran shi ya kamata wannan hanya a zo a gaugauta ta kan wannan damana da kakka masa kuma a nan muna eh, kira ga shi darakta na gine-gine ya kamata ya ba mutane bayani me yasa daga aka fara karce ta lokacin da za a yi zandar sabuwa kuma aka saida yaya ne zancen wannan aiki da aka ce za a yi shekara uku ana yin shi kuma har yanzu an an saida wannan duka tambayoyi ne wanda ya kamata a ce mahukumta sun ba mu amsa musamman me yasa menene yasa aka yi tsayin gwamin jiki aka ke wannan hanya to sai dai a kwanakin baya gwamnan jihar da magaran da wata tawaga sun ziyarci wannan hanya kuma a kwanakin nan an ga wasu ko injiniyoyi ne ko wasu ma'aikatan ne na wasu aune-aune a kan hanyar kila wakala ko alkawarin ne zai cika na fara wannan ayyuka allah masani yanzu haka dai damana ne ta sa kai sanin kowa ne kuma ba karamar matsala ambaliya ke jawowa mazauna wannan waje ba to allah ya kyauta babban buri da fatan wannan fili dai shine mahukunta da lamarin ya rataya a wuyansu su ɗauki matakin da ya kamata domin kubutar da rayuwar al'umma Masu ware karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. A kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta sassu ba abu da rashin aiki daga labaita. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa yau talata 21 ga watan yuni ake fara rubuta jarabawar breve ta ɗaliban ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko a bana ɗalibai 146,904 ne ke rubuta wannan jarabawa cikinsu 'yan mata 70,648 yariyar ta ce ministan ilimi profesa na tatu ya bayyana cewa an ɗauki tsauraran matakai don daƙile dukkan wani yunkurin sata ba idan jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya an ƙara yawan jami'an tsaro don zuba ido a kan abubuwan da ke kai kawo yayin da aka kafa wasu cibiyoyin musamman don ganin yaran da ke yankunan da ke fama da matsalar tsaro sun samu damar rubuta jarabawar kamar sauran takwarorinsu na sassan ƙasa. jaridar air info ta ce ƙungiyar 'yan tawayen ufpr ta ɗauki alhakin harin da aka kai a farkon watan nan na yuni a ƙauyen shirfa na jihar agades inda soja guda ya rasu wasu kuma suka yi rauni sakataren kungiyar muhammadu sala wani dan nijar da ke zaune a libya ya ce sun kai harin ne da nufin nuna rashin gamsuwarsu da yadda al'amuran mulki ke gudana a nijar inda ake hana jama'a morar 'yancin da demokaradiyya ta yi tanadi jaridar murya la voix niger ta ce wata tawagar jihar tilaberi ta yi rangadi a jihar difa da nufin duba yadda al'amura ke gudana a cibiyar kula da 'yan ta'addan da suka tuba. Yarar ta ce 'ya'yan Boko Haram 421 ne hukumomi suka ajiye a wannan cibiya da suka kafa a garin Gudumariya a shekarar 2017. inda ake koyar da su sana'o'in hannu a matsayin wani matakin share fagen mayar da su sahun al'umma don rungumar rayuwa ta gari mafarin wannan rangadi na 'yan jihar tilaberi domin koyon darussa kan dabarun kula da 'yan ta'addan da suka tuba makarkare da jaridar larude listuwar da ke cewa shugabar gidauniyar nur wato uwar gidan shugaban kasar nijar hajiya hadiza bazum ta buƙaci al'ummar gundumar kancan jihar zander su cire sana'ar bara daga zuciyarsu su kuma yi alkawalin daina zuwa ƙasashen waje da sunan bara jerar ta ce hajiya hadiza wace ta yi rangadi a garin na kance albarkacin ranar yaran afirka ta yi alkawalin kafa cibiyar koyon sana'o'in hannu da nufin baiwa al'ummarta samun abubuwan dogaro da kai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya amince da wahalhalun da ake fama da su na ƙoƙarin kare yankin gabashin ƙasar. Amma ya ce dakarun Rasha za su ci gaba da fuskantar turjiya daga Ukraine. A cikin jawabinsa na daren jiya Litinin, Zelensky ya ce dakarun Ukraine suna fafatawa don kare garuruwan Lyschansk da Saviodonex da ke gabashin ƙasar da ma yankin baki ɗaya. Muna faɗa mai matuƙar wahala a can, amma muna da 'yan matanmu da mazan mu a can in ji shi ya kuma ƙara da cewa masu mamayar suna fuskantar martani kan abin da suka yi mana sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa wa kwamitin sulhu a jiya litinin cewa abu ne da ya kamata mambobin ƙungiyar su sabunta aikin agaji daga turkiya zuwa arewa maso yammacin siriya wanda ke taimakawa fiye da mutane miliyan hudu yana da matuƙar muhimmanci a magance wahala da raunin mutane miliyan 4.1 a yankin da ke da buƙatar taimako da kariya in ji shi. Kashi 80 cikin 100 na masu buƙata a arewa maso yammacin Siriya mata ne da yara. Jiya Litinin kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ce wani hari da aka kai kan wata motar safarar farar hula a arewacin ƙasar ya kashe mutane goma sha uku ciki har da sojojin gwamnati goma sha ɗaya. Daga baya ƙungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin kwantan ɓauna da aka kai. ta kafewa ta kafar sada zumunta ta telegram To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc